ake ta mutane suke ta wasu surutai wato akwai wasu medias wanda ina so gwamnati su kula da su a kano suna yawan zuwa su caccanja wasu abubuwa sannan kuma banda wannan medias din ina so mu 'yan kwakwasiya mu gane wani abu idan wa'ancan mutanen marasa daraja dan abu ya taso suna shiga ciki su yi magana yawanci daga cikin mu ma ba ma bincike kawai sai mu ɗauka sai mu fara surutai wannan ba daidai ba ne maganar da mai girma zaɓaɓɓen gwamnan jihar kano injiniya abba kabir yusuf ya yi yake cewa da masarautar kano da gwamnatin kano kamar hassan ne da usaini kawai wasu suka je suka canja masarautar kano da gwamnatin kano ba kamar hassan bane da da dama masarautar kano tana da eh, eh, eh, mutane da suke aiki karkashinta hakimai da waye da waye gwamnatin kano tana da wanda suke aiki karkashinta kamar rafraf kwamishinoni da wane ne wane ne da 'yan majalisu ba kama hassan da usaini ba ne kawai sai su zo su ɗauki magana ko sai su dinga yi kuma mutane ba za a tsaya a bincika ba kawai da an yi magana sai abin ku je ku duba magana magana ne na ta kano da gwamnatin kano kuma gwamna ma sai da rifari ya ce kamar yadda ake faɗa wasu suke faɗa cewa masarautar kano da gwamnatin kano kamar hassan ne da husaini amma kawai sai a dinga ɗauko magana sai a dinga faɗa haka aka lokacin da mai girma gona ya yi magana akan maganar murja aka ji aka canza magana haka da ya zo ya magana akan eh, eh, eh, wanda komai in ya fito ya yi wata magana sai a zo sai a murda to mu yan dole sai mun gane wani abu duk lokacin da yan adawa za su kawo magana mu tsaya mu je mu duba ina jin magana sai da na je na tsaya na ɗauki magana na saurara na ji masarautar kano da gwamnatin kano yana da haka da allah da annabi mu gyara yawwa mu gyara ba abin da ya faɗa ba kenan saboda haka yan adawa ba za ku nasara kuma duk wannan wani eh, eh, eh, harbin iska ko kuke na gaba ya riga ya gaba na ba sila bai na gode